بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكون godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala wanda ya hari fuskokinmu a wannan safiya mai ta kuma 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 21 ga watan 6 shekara ta 2017 miladi muna karatu ne a cikin wani littafi na bulugul maram karatu minci 30 akan abin da ya shafi hukuncen-hukuncen azumi a darasinmu da muka tsaya jiya mun tsaya ne ƙarshen kitabu siyam za a tashi babu somi ta wa manuhiya an somi nan ya kamata a tashi to kuma kasancewar wannan kamar ya dan yi nisa kaɗan da azumin watan ramadan kuma ga shi azumin ramadan din yana ja sosai yau mana 26 kuma kaga akwai sarƙatul fitr akwai sallar idi so ya kamata mu karanta sarƙatul fitar ma'ana zakar da kai sai kuma biyo shi da sallar idi kada ya zama na yi wani wurin kuma ga wasu abubuwa da ke gaban mu shi yasa da izinin Allah ta'ala yau za mu karanta sarƙatul fitar ma'ana zakatul fitar a dai cikin bulugul maram ɗin kuma zakatul fitar tana bayan kitabu siyam ne kaɗan haka ba da nisa ba ibn hajar rahmatullahi ta'ala alaihi cewa babu sadaqatul fitr babi ne da zai yi magana kan abin da ya shafi zakar fidda kai ana kiranta a hausa zakar fidda kai ɗaya ana kiranta da zakar konu zakar fidda kai ko zakar konu ana yin ta ne a ƙarshen watan azumi a ƙarshen watan azumi na ramadan a wannan lokaci ake yin ta manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ƙahuratul lissa'i domin ta zama tsarki ne ga mai azumi saboda a lokacin da yake azumi ya yi yasasshiyar magana ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to wannan sadakar sai ta zama kamar tsarkakewa ne gare shi ɗaya sannan kuma abinci ce ga miskinai abinci ce ga miskinai saboda ranar sallah ce ana buƙatar da kowa zai dan yi walwala ta wannan sallah ɗin ya dan girka to su ma miskini ana buƙatar su yi haka to sai zamana mara shi in ba shi da shi kaga dole ya ya rike hannu biyu kenan sai aka sa mai shi sai ya ba da shi ga mara shi mai shi sai ya bayar ga mara shi to akwai hikimomi na shar'anta zakar da kai kuma godiya ga Allah subhanahu wataala akan an gama azumin watan Ramadan ga akwai hikimomi da suka sa aka sharanta zakka ta fita kai وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر شاعا من تمر أو شاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر وأن حديث عبد الله بن عمر الله قال مسيدا قال عبد الله بن عمر يجي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكي الله سئرادة أمين الله ستبتع قريش يا فرلنت يا وجبت زكاة الفطر زكر الدكي النبي صلى الله عليه وسلم يا وجبت زكر الدكي كما أنا فتد إتني ساعة من تمرين sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na shinkafa idan aka ce sa'i shine wannan babban mudun da ake da ake aunawa idan aka ce mudun nabi shine karamin ina fatan ba ba sai mun zo da su ba kowa idan shi ya ga ya hararo mahi su ina fatan mun gane karamin guda hudu shine sa'i daya idan mutum zai yi amfani da karamin ne to duk lokacin da ya auna hudu na mutum ɗaya kenan duk lokacin da ya auna hudu na mutum ɗaya duk lokacin da ya auna hudu na mutum ɗaya idan zai yi amfani da babban duk lokacin da ya auna ɗaya na mutum ɗaya ya sake auna ɗaya na mutum ɗaya ina fata mun gane bambancin su yauwa babban shine sa'i karamin shine mudinabi mudinabi hudu shine sa'i ɗaya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakata fitri sa'an sa'i guda ma'ana babban kenan ko kowanne mutum guda sa'i guda min tamrin na dabino aw sa'a min sha'irin ko kuma sa'i guda na shinkafa to yanzu kenan dabino aka kalla ko shinkafar aka kalla aka shar'anta koko don shi ne abincinsu waɗanda ake maganarsu wannan ji da kyau ko kasancewar shi ne abincinsu shi yasa hadisin ya ambaci wannan shi yasa kake ganin malamai sun ce ana fatawa min julli a halin balad mafi yawan abincin mutanen garin mutanen mena menene mafi yawan abincinsu za ga watakila ya sha bamban da mutanen ibadan ko mutanen kano ko mutanen maiduguri ko mutanen sokoto misali to kowanne gari da kake da za ka fitar da zakar fidda kai za ka yi la'akari da mafi yawancin abincin mutanen garin ne don kar ka ɗauka ka ba wani kuma ya je ya ajiye shi don bai san yadda zai sarrafa shi ba ina fata mun gane wannan da kyau yanzu mafi yawancin abinci akwai me akwai shinkafa ɗaya kenan shinkafa ta gida da ta gwamnati kowace cinta ake sosai da sosai ana shinkafa da miya ana shinkafa da fadukan mai ana shinkafa da fadukan manja ana tuwon shinkafa ana masa da shinkafa ana kunu shinkafa ana dambun shinkafa bakwai kenan ana kuma shinkafa da wake a sa mata mai tunda mun faɗi shinkafa da miya da fadukan mai shinkafa da fadukan manja akwai kuma shinkafa da ake shinkafa da wake sai a sa mai ina ba wacce ake kira garau duk ana yi kuma a ci kuma duk nau'uka ne na abinci so da za a ga shinkafa ta ɗauki kaso da yawa na tasarrufi kun gane wannan da kyau ko sannan ga duk watan ramadana da ake ci da ake ciki za ga a gidanka in kana da iyali za ga a wannan eh, buɗe baki da shan ruwa buɗe baki da shan ruwa da aka yi tsawon kwana 25 da suka wuce za ga shinkafa tana da kaga kwana 25 ya nuna so kenan su 50 za a ga shinkafa tana da kaso mai tsoka a ciki ana fata mun gane wannan da kyau shinkafa ina jin ku masara kaga masara ana tuwon masara ana kunu ana masa da ita kwarai kuwa ana fati-fati da ita eh ana dambun masara na mun masara ina jin ku eh dauro dauro ana kunu da shi ana fara da shi ana tuwo da shi amina fa ke cewa amina amina nake magana eh? da me yake tuwon biski ba mina ba don gicce ka gana so ana kunu da shi aka kenan yanzu wake fa ana dafa wake zalla a ci eh ana ana alala da shi kuma ana cin alala kadai a tashi a tafi ana kosai da shi kuma ana hada shi da shinkafa a ci ana miya da shi waga ana fitar da zakar fiddakai da shinkafa ana fitar da ita da masara ana fitar da ita da wake kun gane ko za ka dubi ɗalibi ya zo karatu galibin abincin shi shinkafa ne nan nan kuma wake student power kaɗan ne haka kaga yanzu abin da mutum zai fitar shine mafi yawancin abincin mutanen garin da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faralanta ta ne alal abdi akan bawa wal hurri da ɗa biyu kenan wal zakari da namiji wal unsa da mace hudu kenan wal saghiri da karami biyar wal kabiri da babba shida ku duba ga da aka yi tafsilin su aka yi bayanin su in aka ce an farlanta ta hankalin ka zai tafi alal hurri baligh ga wanda yake ɗa kuma wanda ya balaga domin wanda yake ɗa shi juma ta hau kanshi wanda yake ba ɗa ba bawa ne juma'a ba ta hau kansa ba namiji shi bawa shi juma'a ta hau kanshi mace juma'a ba ta hau kanta ba saboda haka sai aka yi bayani zakar da kai ɗin nan wajibi ce akan bawa akan ɗa akan namiji akan mace akan ƙaramin yaro akan babba wa zai fitan musu bawa wa zai fitan mishi ubangidansa mace wa zai fitar mata mijinta ko kuma mahaifinta wanda take a hannunsa wasu ghiri karamin yaro wa zai fitar mashi baban shi wal kabiri babba fa shi zai fitar makansa Minal musulmi na ya zama daga cikin musulmai ya zama duk waɗannan musulmai ne kenan ba a fitarwa wanda ba musulmi ba wana ji da ke ko misali mutum ne da mata biyu ɗaya musulma ce ɗaya kirista sai ta shi fitar da zakar da kaiwa zai fitarwa musulmar zai fitarwa sai zama na ita kirista tana da 'ya'ya da shi haka 'ya'yan musulmai ne kenan zai fitarwa 'ya'yan nasu Allah salamata al'afiya ko mutum ne yake da 'ya'ya wasu musulmai wasu kiristoci ko kuma yana ruko ne yana roƙo ni shike kula da su ke biya masa kuɗin makaranta yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza amma a cikin yayin akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai to in ya tashi fitar da zakar da kai musulman ake fitarwa ya kamata mu riƙe wannan da kyau musulmai ake fitarwa wa amara biya an tu'adda qabla khurujin nasi ila salat annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a fitar da ita kafin mutane su tafi sallah kafin mutane su tafi masallacin idi kowa ya zamana ya fitar da abincinsa wancan abinci da muka faɗa muka ce shinkafa ana fitar da tsabata ana kuma fitar da garinta muka faɗi masara ana fitar da garin masara mutum ya auna garin masara sa'i guda ya fitar kenan ana fitarwa da garin masara ana fitowa da fulawa kuna ji da ko ana fitar da garin fulawa ana fitar da garin semo ina fata mun gane magana ta da kyau garin semo semon bita semon bita mutum ya auna shi yadda ake aunawa ƙaramin mudin na biyu guda hudu na mutum ɗaya babban kuma na mutum ɗaya kun lura da ke ko ya yi tantantan sai buhun semo ya samu ya halatta ya so buhun semo ya buɗe shi ya auna a miƙa ba kowa ina fatan kun gane magana ai abinci ne kai tsaye abinci ne kun ga kai tsaye don yana zuwa ba sai an yi surfi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza Wani adi wa dara qutni bi sanadin da'if daga ruwaya dara kutuni da isnadi wanda yake da'ifi ugunuhum an tawafi fi hada al aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wadatar da su su mabukata kenan an tawaf dangane da kikkewayawa gidajen mutane fi hada al a wannan yini ma'ana wannan yini na sallah na idi a wadatar da su daga barin kikkewayawa gidajen mutane kenan kowa shi ma ya zama yana da shi a gida wala ji da ke kowa ya zama yana da shi a gida وأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب متفق عليه وفي رواية أو صاع من أكد قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاع wani bisa sa'id an karba wani hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dani shi ce kunna nu'tiha mun kasance mana ba da ita ita me kenan zakar fidda kai kamar mutum kanshi yana wani wuri a abin nan a rataye yake ne so ya kubutar da shi duk mutumin da Allah ta'ala ya hore mashi zakar da ka bai fitar ba to lallai ilalla da shi da azumin shi suna cikin wani hali ina son mu lura da kyau ba a bace ta wasa ba bai kamata mutum ya azumin wata guda azumi na wata guda sannan ya zo yi shi ya manta bai fitar da zakar da kai ba shi ya ma ake fitarwa ya azumin wata guda bai san hukuncin fitar da zakar da kai ba akwai hatsarin gaske idan mutum bai da shi amma yana da tabbas na kuɗi zai ci bashi ne fita wa zai maimaita mhm. Mhm. Mhm. idan mutum bai da abin da zai fitar a lokacin yana da tabbas na kuɗi misali ma'aikaci ne ba a ba su albashi ba kaga yana da tabbas inda ya aikin ya san za a bashi ɗaya kenan Ɗan kasuwa ne ya kawo kayan sayarwa ga kayan sayarwa nan a ƙasa ba siya ba ko kuma ya kawo an saya ba a dawo mai da kudinsa ba bashi haka duk wani yana tabbas na na kudinsa tsoraka duk waɗannan ya halatta ya halatta su ci bashi domin su fitar da zakar da kai daman wanda ba shi da shi kuma bai ajiye ba babu siɗi babu saɗaɗa wana ji da kyau ko a ranar sallah ba shi da abin da zai ci to wannan shi ne ake magana an ɗauke mushi domin allah ta'ala yana cewa la yukallifu allahu nafsan illa ma ataha allah bai ɗora bai ɗora sai abin da allah ya bata to yanzu ya za a yi a gane wani ba shi da ita menene ma'aunin wani ba shi da shi kuna jina da kyau ko menene ma'aunin wani ba shi da shi sai malamai suka ce abin da yake ma'aunin ba shi da shi shine a ranar sallah a ranar sallah in aka cire abincin da zai ci na ranar babu ɗuri babu karuwa a haka wannan shine bai ci amma in dai har aka cire wanda za a ci a ranar to abin da ya hau sama zakarfa da kai ta hau kansa ina fata mun gane wannan da kyau misali shi da iyalan shi za su ci mudu uku ne za su ci mudu uku kamar sun kai mutum nau kenan mhm. sun kai kamar su goma kenan ko za su ci mudu uku sai zamana abin da ya mallaka ciki da waje mudu biyar abin da ya mallaka ciki da waje mudu nawa biyar yanzu kun ga in aka cire mudu uku na na ra abincin ranar abincin ranar aka cire mudu uku saura mudu nau kenan biyu to mudu biyun nan shine zakar da kai ta hau kansa eh mudu biyun shine zakar da kai ta hau kansa yanzu mudu biyun zai musu zakar da kai duka sai a yi wa wanda ya sauwaka sai a yi na adadin mutanen suka ba mutum goma ne ko mutum takwas ne sai a fita da na mutum in ya tsaya iya na mutum uku ne ko na mutum biyu shi kenan na? ban ji ba eh, shi kenan ta faɗi a kansa ta faɗi a kansa ban ji ba ban ji ba eh a'a ina ba da misali a ya dangana ga wani irin mudu shi sa ko jina yi magana abin da muke muke magana ma'auni na shari'a da take nuna auna cewar wani ba shi da shi a ranar shine idan aka cire abin da zai ci na rana mun gane ko in dai aka cire abin da zai ci na ranar sawa'un za a girka da safe ne a girka da yamma in dai aka cire to abin da ya hau kai zakar da kai ta hau kansa sannan kuma sannan wani hadisi na na da muka karanta ya ce alal abdi alhurri al-zakari al-unsa al al-kabir wana ji da kyau ko kun ga nan sigar mutane aka kalla abdi bawa gurgu ne ko makaho ne zakar da kai ta hau kansa hur da haka da. haka mace haka namiji haka yaro haka babba kurma ne gurgu ne kullum da ke ko makaho ne duk zakarfa da kai ta hau kansa idan kare ji cewar ai shi almajiri ne asali ma shi za a ba a fahimtarsa kamar shi baya cikin masu bayarwa ina fata mun gane magana da kyau saboda haka kare ji cewar shi gurgu ne ko shi makaho ne kamar shi ba a shi domin akwai wani da ya samu larurar karewa buhu guda aka tara mai kira na awawai wai shi ma zai fitar a guje ma a guje zai fitar saboda mu gane hukunce-hukuncen shari'a me ake nufi da shi mu gane hukunce-hukuncen shari'a me ake nufi da shi shi ya ka ga mal abdullahi bin umar yake fitar da zakar da kai tun saura kwana uku sallah saura kwana biyu sallah saura kwana biyu sallah nawa ga wata kenan 28 ga watan ramadan saura kwana uku 27 kenan ga ramadan yake fitarwa abdullahi bin umar don wannan yana da matukar mahimmanci don ubangiji subhanahu wata'ala ya hore maka ita fitar da zakar kan wajibi ne tana zama wajibi ne idan aka ce an ga watan ramadan an ga watan shawwal wana ji da ke ko idan aka tabbatar da ganin watan shawwal to daga wannan daren zuwa fita sallar idi shi ne wajibi wasu suka ce a'a sai ma alfijir ya keto shi ne take zama wajibi fitarwar fitarwar yake zama wajibi ina fata mun fahimci magana ta rage ko amma fitarwar ya zama mustahabbi ka fara fitarwa sun saura kwana biyu kwana uku kafin sallah ina fata mun gane bambancin su wanda ka ba a ga ya dan dudduba ya dudduba sai ga ya shirya wace shi ma zai fitar ya ware wace zai fitar wace kuma zai dafa sannan nau'ukan abincin da muke da shi yanzu ya kamata mu yi karatun tanadu sosai za ka iya ba mutum shinkafa shinkafa tsaba ranar sallah ta hauta haka ne to amma masara ranar sallah fa ko kuma shinkafa shan shera ranar sallah ma'ana shinkafa mai kuntu wacce ba a gyara ta ba ranar sallah ba wai an in ka bayar fa bai yi ba ina son mu lura da kyau idan ita ka bayar masara ka bayar ba garin ta ba ranar sallah ta yi ka sauke wajiban ka amma dai mu lura duk wanda Allah ta'ala ya sare mishi wani tun kafin ramadana ya kammala ɗinkin sallah ko kuma ya gama sayan yadi ya aika da su ina fata mun gane ko wani za a ga dai alhamdulillah Allah ta'ala ya hore ma kowa sannan kuma wani ma za a ga shi ma dai gashi ana faɗi tashi faɗi tashi amma dai hankalin shi ya fi karkata ka abin da ya shafi ɗinkin sallah na yara da na manya shi ko da bai sa ba sai ga karkatar hankali zuwa ga zakarfin da kai abin karanci yake da shi kullum haka ɗauki abu na Allah ne sai mutane su ga wannan ai Allah ne diya da ya samu sai a yi to kuma ga mutum ya zo haka ya rikito mashi da azumin sa aika ga akwai hatsarin gaske ka mu kiyaye fitar da zakar da kai yana zama wajibi akan duk wanda yake ɗani abin da musulmi duk wanda yake musulmi ɗa ko bawa mace ko namiji yaro ko babba makaho ne gurgu ne kuturu ne duk yana ci ina fatan mun fahimci wannan da kyau idan ka tabbatar ka zo makaranta ba za a fitar muku a gidanku ba sai ka fitar ana ko ka zo makaranta ko ka zo neman kuɗi ko dai baka gida ina fata mun fahimci wannan ko kuma ka yi confirm cewar to fa bana fa a samu cikin a fita mana daga gida fa kun lura da magana ta da kyau ko kar ka zauna kawai eh kana gida ana fitar maka ne ana lissafa ka ne a ciki amma yanzu baka gida ka bar gari to me matsayinka sai ka tabbatar cewar zakar da kai za a lissafa ku ne a can ko za ku fitar a nan ko kuma kai halin da ake ciki dai a je lissafa mu a gida ba a bace ta wasa ba ina fata mun gane wannan da kyau ah, wani kusa ya halatta mutum ne zai same ka ya ce don allah malam zakar da kai ɗin ta gidanka ina kan layi ya halatta ka bashi ya halatta ka bashi ina fata mun gane wannan da ke ko wannan kenan ya halatta kuma ya halatta ka tashi ka ce al'ummar masallaci do Allah kowanne ya faɗa min adadin mutane da yake fitarwa da zakka a gidansa wani ya ce su uku ne shi matar shi da ɗan shi guda ɗaya wani ya ce shi kaɗai ne wani ya ce su biyar ne wani kawai kana ɗaukar list duk ya halatta ka je dukkan fitan musu ya halatta dukkan fitan musu ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan hukuncin wajibi ne wajibi ne a matsayinka na mai gida ka fitarwa matanka da 'ya'yanka kai a karan kanka amma mustahabi ne ka fitarwa da wani kamar yadda ake kwadaitawa da a ciyar a cikin watan ramadan a taimaka ma da shi to haka nan ya hali a kwadaitar da mutane a taimaka musu wurin zakarfin da kai ka ɗauki mutum uku ko mutum hudu ka fitan musu suma ina fatan mun fahimci wannan wannan mustahabi wannan mustahabi abu tsayin khudri yake cewa kunna ya fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance mana fitar da zakar da kai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'a min ta'am sa'i guda muke fitarwa na abinci idan aka ce sa'i guda shine mudunnabi hudu in aka hada mudunnabi hudu shine yake hada wannan babban abin na ɗin sa'i ɗin guda ɗaya shi ma sa'in yana buƙatar a mishi karatun su. a auna shi a madina akwai ƙwararrun malamai da suke auna su baka isinadi, ijaza cewar wannan awon da muka yi shi shine awo irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma haka suka karanta a gaban malamin su malamin su a gaban malamin su har zuwa ga yadda aka auna shi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kada ya zama na ka rage sa'a min tamrin sa'i guda na dabino au sa'a min sha'ir ko sa'i guda na shinkafa au sa'a min zabib ko sa'i guda na azzabib duk ga wannan nau'ukan abincin su ne kamar da su man gazo kana ce musu gero dawa sai ce me gero ba zai gane menene gero ba ya da ke haka gero ba za ka gane menene zabibu shi abincin su shi za su fitar kai ma abincin ka shi za ka fitar muttafaqun alaihi wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa fi riwaya a wata riwayar ausa min iqtin ko sa'i guda na cikui na wara wanda ake da abin nan konanne dafaffen abinci da ake wanda yake abinci suke na irin na cikui na dabi na abin nan na nuna raƙuma da ake kona shi ake gasa shi a zama da shi abinci qala abu sa'id sai abu sa'id da khudri ce amma ana amande ni wala azalu to ba zan gushe ba ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ina fitar da zakar da kai kamar yadda na kasance nake fitowa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وفي ولأبي داود أرواية أبو داود لا أخرج أبدا إلا ساعة هر أبدا بذن فتد وانا sai با guda ساعي غدا abu إنجي أبو سعيد ana fitar da kima. kima ya zama na sa'i guda na shinkafa shine naira 850 wana jina da ke ko naira 850 misali na shi shine sa'i guda na shinkafa kuma da kai da iyalanka gaba ɗayan kuku goma ne sai ka kirga 8,500 ka ba mutum malamai suka ce ba a yi ba a yi ba a fitar da kimar kuɗin mutum ya zara kuɗin ya fitar abincin zai bayar an gane magana ta da kyau abincin zai bayar idan lokacin ya ake son babu shi ne malamin eh. shi ne malamai suke magana kaga ya nuna shi sa ga muka janyo da karatun yau 26 muke karatun Dan ya zama na mutum ya shiga cikin shirye-shiryensa a ce daga gobe ya fara fitowa jibi shekaran jibi mutum ya kokari ya ga iya abin nan wani bin abbas ya radiyar allahu an huma kal <clears throat> faradu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri طهره للصائم من اللغو والرفث salati, للمساكين ومن ادها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن ادها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات رواه ابو داود وابن ماجه wasahahu al-hakim wani hadisi na abdullahi ibn abbas ne Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce farauta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faralanta zakar fidda kai ya faralanta zakka ta lisa'imi domin ta zama tsarki ce ga mai azumi tsarki ga mai azumi minan lagawi na yasasshiyar magana da yayi na yasashiyar magana da yi warrafasi da kuma magana ta batsa da yi to a wannan lokaci da ya yi kuma mai azumi baya yin allahau baya yin arrafafu to ire-ire wannan ɗaya biyu da yi in ya ta in azumi ya ƙare ya fitar da zakarfa da kai ta zama tsarki na waɗannan abubuwan da yi wa tu'mata lil masakin kuma abinci ne ga miskinai hikima nawa kenan biyu kaga kaɗan daga cikin hikimomi na fitar da zakarfa da kai kenan man addaha qabala salati fa hiya zakatu maqbula duk wanda ya fitar da ita kafin zuwa sallar idi to fa ita zakka ce da ita ke karɓaɓɓiya wa man addaha ba'da salah wanda ya bayar da ita bayan sallah bayan an dawo daga sallah yana ji yana gani yana da ita ya bai bayar ba kafin sallah sai bayan sallah ya bayar fahiyar sarakatu min sarakatu kuma wannan ta zama sadaka daga cikin sadakoki ashi akwai bambanci da kafin sallah da bayan sallah ga mai sarari in mutum bai samu ta ba sai bayan sallah haka shi wannan ba shi da abin nan ba cikin lissafin da ake magana amma yana da ita ya ajiye wallahi wani yara kun fitar da zakan nan kuwa a sa yara su fitar da a sa yara tsayawa za ka yi a gaban ka yi in ba haka ba sai ga duk abin ya shiga ya shiga rubi mutum ya so ta tun biyar mauni ya so a ajiye wani tun ashirin ga wata ya so da zimmar ya ji an ce za a karan ya halatta a fitar tun saura kwana uku saura kwana biyu ai tsayawa za ka yi a fitar a gaban ka a kai ma wani a kai ma wani a kai shikenan an kama ina fata mun fahimci magana in muka saurari karatun nan da kyau za mu fahimci zakarfin da kai ba al'ada ba ce ba kuma wata gargajiya ba ce ibada ce mai zaman kanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta kuma take da bayanai da hukunce-hukunce da ake buƙatar kowane mutum musulmi ya lizinci waɗannan bayanan ya kuma lizinci waɗannan hukunce-hukuncen ya sa ido sosai da sosai ya ga ya fitar da ita kamar yadda aka zayyana kada eh ya yi ƙoƙari sosai ya so ta da wuri ya kammala amma kuma ƙoƙarin ya gaza domin ba a ba da ita ba lokacin da ya gabata sai da idawo daga masallaci sai zai same ta gata shim a gida ta zama sadaka ke ana son a ba da ita da wuri ana sa a bada ita da wuri da a bada ita da wuri mustahabbi ne bada ita da wuri mustahabbi abin da ake nufi da wuri saura kwana uku ko saura kwana biyu bada ita yana zama wajibi daga lokacin da aka bada labarin ganin watan shawwal watan sallah wasu kuma suka ce a'a daga lokacin da alfijir ya keto daga lokacin da alfijir ya keto daga lokacin ne ta zama wajibi shi bambancin shine idan ya zamana wajibinta yana shiga ne bayan an ga wata to kenan idan mutum ya rasu da daddare daren sallah za a fita mai da zakar da kai tunda ya rasu bayan lokacinta ya shiga idan ku ya zama na wajibinta yana shiga ne bayan alfijir ya keto to ga wanda ya rasu da daddare ba za a fita mai ba domin ya rasu lokacinta bai shiga ba shine tasirin saɓani da malamai suke cewa shin bayan bayan ganin wata ne ko kuma bayan alfajir ya ke to ina fatan mun gane wannan da kyau saboda haka a natsu sosai da sosai mutumin da ke da yara suke wasu wuraren ya tabbatar da ko sun fitar ko kuma ya sa su a cikin lissafi na fitarwa ya halatta mutum ya ci bashi ya fitar idan ya zama yana da abin da zai biya a ƙasa ɗan kasuwa ne ga kayan shi na sayawa ba a saya ba ga kuma abin da ya ji ga masara ko da ko shinkafa da zai fitar kata ƙari ya halatta ya ci bashi ya saya ma'aikacin gwamnati ne ya san ya yi aiki saboda haka yana da albashi ba a biya su ba ya halatta ya ci bashi ya biya saboda yana da abin da ya aji albashinsa da bai karba ba ko kuma kayan shi da ba a siya ba ko kuma an siya kuɗin yake jira a tattara mashi sun siya sun ce za su cika soja jajibe ne to ya halatta ya ci bashi ya fita don ba a ɗauke mashi ba abin nufi kenan da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk karatun mu na gobe da na najibi zai kasance kuma ka abin da ya shafi hukunce hukuncin sallar idi ne da izinin Allah madaukakin sarki eh eh gobe da jibi yace gobe da jibi saboda kaga ya ji na ce jibi ma'ana dai daga har har mu kammala mu insha daga nan za mu karatun idi gobe in mun kammala gobe kenan amma ya kai mu jibi shi kenan amma ya kai mu shekaran jibi da za mu tafi da shi a jira insha Allah ta'ala na wa alaikum salam Yeah. eh ana magana doya ko jiya da muka yi maka yi darasin wannan a NSDB kai tsaye an tabbaye magana doya magana doya tana under research ne ana bincike a kai insha Allah ta'ala ana bincike kai ya halatta mutum eh, zai fitar da na mutum shida ya ba wannan biyu amma abin da ake bukata shine ko ɗaiɗai ka ba ba zai isa mutane gaba ɗaya ba kuna ji da ke ko kana da yara za ka fito ba mutum goma ko na mutum ɗaya ɗaya ka ba mutum ɗaya ba zai wadatar duka ba so ka ba mutum da ɗan auki kuna ji da ke ko ka ba mutum da auki kamar na mutum goma nan da ka fitar ina nufi ka ba mutum guda mutum ɗaya shi duka ya ga zai ɗan zai ɗan ɗaga kenan zai ji to ko yanzu shi dai ya fita lissafi tukunna ya samu na yau ko kuma ya samu na ran sallah duk wannan magana da nake yi fa wani da za a fitar da shi zakan nan ranar 27 ba fa zai jira sallah da ita ba ranar 27 za ta hau murhu ina son mu lura da kyau sannan a jira na sallah a jira na sallah a jira na sallah so kada mu yi wasa da waɗannan ayyuka na akwai alaikum salam nam eh eh kulura ina magana ne kan wajibci wajibin shine mai gida ya fitar a ku kulura da ke ko to amma ya halatta matar ta fitar mana sosai ai ba fada ake yi da man ga eh eh a in mai gida ba a fitarwa so ta ce ko da mai gidan ya fitar shi ita ma za ta iya fitarwa mana mai gida ya fitarwa da family shi duka ka lura da ke ko to sai ka ɗauki na ka ce wani ga wannan ka fitar da shi zakar fitar da sai ka ɗauka ka ba wani ya fitar ba wai ka ba shi zakar da kai ba a ka ba shi ya fitar da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki da nan tana eh. eh eh su kawai zai fitarwa? Eh, yayi sai ta fitarwa da yake tambaya mace ce take da agola mana ta zo gidan mijinta na biyu da 'ya'yanta na mijinta na farko kuna ji da kyau ko sai mai gidanta ya ce 'ya'yan da ya haifa shi zai fitarwa ya halatta ita ta fitarwa da 'ya'yan da ta zo da su ya halatta Allah ta'ala ya fara da mu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu